أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشحة عليكم فإذا جاء بلاد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله Alihi wa آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد alaikum wa rahmatullahi wa وبركاته muna masu godiya wa Allahu subhanahu wa ta'ala da ya ƙaddari rayuwarmu ta kawo ga wannan lokaci a yau muna asubahi ta asabat takwas ga watan ramadan hijira alif dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas wanda ya daidai da uku ga watan Jun watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiyya ci gaba da karatu cikin suratul ahzab a wannan masallaci namu na mu'azu bin jabal da ke fadaman mada bayan jiji bauchi kamar yadda muka yi bayani jiya wato maudu'in da muke tattaunawa a kansa cikin wannan sura shine abinda sunan surar ya kunsa ahzab na abinda ya shafi waɗannan ƙungiyoyi daban-daban da suka je suka haɗa kansu domin su yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallama da sauran sahabbai sa'an nan Allah maɗaukakin sarki ya zo ya yi mana bayanai kan abubuwan da munafukai suke fada tun daga maganan da suke yi cewa abinda Allah da manzonsa suka yi musu alkawari na samun nasara cewa za a yi buɗe, za a ci ƙasa kaza da ƙasa kaza da ƙasa kaza suka ce ba komai bane wannan face abin da ya shafi ruɗi saboda abin da yake cikin zuciyarsu na raunin imani ba su tsaya nan ba suka ci gaba da cewa wani bangare nasu na munafikan ya ci suka yi bayanin cewa wato su mutanen madina ba komai ba ne ya dace da su face su koma cikin garuruwansu na madina ko su gudu ko ma su juya su bar musulunci saboda ba da su iya zama tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ko su kasance da shi a wannan yaƙi ba na ghazwatul ahzab har ma wasu ɓangare na munafikan suka zo suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama su fa suna da uzurin da ba za su iya zama a wajen yaƙin nan ba saboda haka uzurinsu shine gidajensu babu danga ma'ana gidajensu ya katangan gidansu ko dangan gidansu ya maballe ya lalace saboda haka ba su da tsaro suna neman uzuri suna neman hanzari wajen annabi sallallahu alaihi wasallama kan cewa ya ba su dama su je gida su marge dangan gidansu duk da cewa wannan ba wani uzuri ba ne karɓaɓɓe Allah maɗaukakin sarki kuma ya ce a na illa firara maganar da suke kawai suna faɗa ne na fatan baki ba komai suke nufi ba komai suke nema ba face dai su samu su gudu Allah maɗaukakin sarki yake cewa da waɗannan runduna rundunoni daban-daban da suka zo da sun samu dama sun shiga cikin garin madina sa'an nan suka nemi waɗannan munafukan da su juya zuwa ga abin da ya shafi kafirci Allah ya ce da sun yi gaggawa da nan da nan sun yi maza sun juya babu wasu masu jinkiri cikin abin da ya shafi wannan al'amari na komawa cikin kafirci tsundum sai ɗan kaɗan daga cikinsu Allah ya ce da sun yi alkawari duk da akwai alkawarin da suka yi da na cewa za su kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallama za su yaƙi da shi amma kuma suka kasa cika wannan alkawari Allah kuma ya ce wannan alkawari sai an tambaye su a kai sannan ba zangane da abin da ya shafi kokari da suke yi na su samu su gudu su war filin yakin Allah ya ce a'a gudun nan da kuke so ku yi babu wani amfanin da zai muku in ma kun gudu ma yaƙi kun gudu wa mutuwa idan kun tsira kun gudu shekara nawa za ku ƙara kuna jin daɗi a cikin duniya daga nan kuma mutuwa ta zo ta ɗauke ku sa'an nan kun ga a sai jin daɗin da za ku yi in an kwatanta shi da rayuwar lahira jin daɗi ne wanda yake ɗan ƙanƙani ɗan kaɗan sa'annan Allah ya ce kuma ku tambaye su ka tambaye su ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam wane ne zai kare su daga Allah madaukakin sarki in ya nufe su da mutuwa ko azaba ko halaka wa zai hana wannan mutuwa ko halaka ko azaba ta same su ko kuma idan Allah madaukakin sarki ya nufe su da rahama wane ne sai sun kuɗe musu wannan rahama ɗin ba su da wani wadda zai taimake su sai Allah maɗaukake sarki sannan Allah ya ci gaba da cewa duk a cikin bayanan munafukan Allah ya ce mun san waɗanda suke ƙoƙari suke bin wasu suke barbaransu da cewa kada su fito yaƙi tare da annabi sallallahu alaihi wasallama cewa su zo su kasance tare da su kada su je a yaƙi tare da annabi sallallahu alaihi wasallama ba sa ma zuwa wajen yakin sai ɗan kaɗan saboda me sakamakon tsananin tsoro da suke ɗauke da shi zancen bai tsaya nan ba Allah maɗaukakin sarki ya ce a shi hatan alaikum shi ne daga inda za mu tashi yau na jiya kamar na yi mana wani shimfiɗi ne da za a ɗora kan abin da ya shafi bayanai na waɗannan munafukan Allah ya ce a shi hatan alaikum halin waɗannan munafukan yanayinsu marowata ne suna muku tsananin rowa fa idza jaa al khawf ra'aytahum yanzuruna ilayka yayin da tsoron ya dawo zuwa gare su tsoron ya zo musu suka ga runduna suka rundunoni na waɗannan kafirai suka razana Allah ya ce ra'aytahum ilaika. ilayka zaka gansu suna dubi gare ka kai annabi sallallahu alaihi wasallama nazara al-maghshi alaihi min al-maut kamar wadda mutuwa ta sauka gare shi idanunsa sun kakkafe ya tsaya kawai fa idza dhahaba al-khawf idan kuma tsoron ya tafi sana'ukum bi alsinatin hidadin ashihatan ala al-khair fa idza dhahaba al-khawf sana'ukum bi alsinatin hidadin tsoron kuma idan ya kau idan ya tafi sai kuma su dawo cikin ku suna faɗa muku baƙaƙen maganganu suna ce ai su ne masu ƙoƙari a wajen yaki, amma kuma ku ku ku ne malalata Allah ya sake maimaita kalmar tsananin rowan nan tasu Allah ya ce a shihatan alal khairi mato marowata kan duk wani abin da ya shafi aiki na alkhairi su waɗannan munafukan da Allah ya ce ula'ika lam yu'minu masu waɗannan sifofi masu waɗannan maganganu masu waɗannan ayyuka lam yu'minu ba su yi imani ba fa ahbaba Allahu a'malahum sai Allah madaukakin sarki wato yi sababin da aikin su ya zamanto ya ruguje ya tafi ya lalace waɗannan abubuwa na su sai lalata musu ayyuka Allah ya ce wa kana zalika ala Allah yasira wannan kuma abu mai sauki ne wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya siffanta waɗannan munafikai din da rowa ashi hakan araiku su marowata ne marowata ta ɓangaren abin da ya shafi dukiyarsu ba za su ɗauki dukiyarsu ba su kawo wajen abin da ya shafi taimakon al'umma ko taimakon rundunar musulmi cikin wannan yaƙi ɗin, kamar yadda muka faɗa wannan tono na khandak da aka yi don a hana waɗannan rundunonin shigowa an yi shi ne cikin tsananin wahala da tsananin yunwa an sha wahala to waɗannan munafukan ba sa iya dafa abinci su kawo wajen taimakon masu tonon rami sa'an nan kuma ba za su iya zage damtse su zo su taya ku tonan handak din nan ba babu ba kuma za su iya sayan kayan yaƙi na raƙuma ko dawakai ko makamai su kawo don filin yaƙi ba duk waɗannan ba za su iya ba da shi nan kuna tare da fakirai kuna tare da miskinai ba za su iya taimaka muku ba wasu maluma suka ce idan ma an samu ganima inda kaddara an yi nasara an samu ganima to su marowata ne ba za su iya ɗaukan wani abu cikin wannan ganima su ne su taimaka wasu da shi ba a shi hakan alaiku fa idza jaa al khawf ra'aytahum yanzuruna ilayka taduru a'yunuhum idan tsoron yazo suka ga rundunonin nan suka razana to zaka ga sun kafe idan su idanuwarsu sun kakkafe yanzuruna ilayka suna kallanka suna kallanka sun zuba maka ido kallazi yughsha alayhi min al-maut kamar wadda mutuwa ta sauka gare shi wadda mutuwa ta sauka gare shi za ka ga idanunsa a kakkafe ka ga ko kesta idan baya iya yi za ka ga duk wasu sabbuba na mutuwa sun zo wa mutum hankalinsa ya tafi baya rintsa ido idan kawai yana kafe baya rintsa kawai baya iya motsa idanun nasa saboda ne saboda tsananin tsoro wadda suka gani tsananin tsoro da ya shiga zuciyarsu a dalili ko a sakamako na me na wato rundunonin kafirai da suka gani Allah ya ce fa'iza da haɓar khawfu sala'ukun bi alsinatin hijabi tsoron nan kuma yana tafiya to shi kenan sai kuma su dawo cikinku suna matsa muku da baƙaƙen maganganu suna sukanku suna suna muggan maganganu tare da su suna ce ai mu ne jarumai Mune ne mayaka da mu ake ji mune gaba-gaba wajen abin da ya shafi wannan yaƙi alhali kuma idan sun ga rundunan tsoro suke yi razana suke yi idanunsu ma kiskewa yake yi kamar wadda wato mutuwa ta sauka gare shi Allah ya ce a shi shihatan alal khairi har yanzu dai Allah ya sake dawo da kalmar tsoro na waɗannan munafukai ɗin kalmar tsananin rowa tasu ashihatan alal khair ay bukhala ala mashari'il khair duk wani abu da za a yi na alkhairi waɗannan munafikai ba sa iya fidda dukiyarsu su yi me yasa saboda ba su yi imani da cewa ba su yi imani da gaskiya ba ba su yi imani da akwai kyakkyawan sakamako ba ba su yi imani da ranar lahira za a sa waɗanda suka yi kyakkyawan aiki a aljanna ba shi sa a sadaka da kyauta da sadaka da abin da shafi shi zarka dalili ne na me na imanin mutum annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sadaqatu burhanun sadaka hujja ne dalili ne da yake nuna ne da yake nuna mutum ya yarda da cewa akwai ranar sakamako ranar da za a saka masa daga abin da ya ba da sadaka ɗin da shi yarda da nutsuwa da sakawa a cikin zuciya cewa in na ɗauki dukiyata na bada zakka na bada sadaka na gina masallaci na gina makaranta na gina gidan wakafi na ɗauki nauyin wasu suka yi karatu yarda da cewa wannan abun in kayi yi kuɗinka bai tafi a banza ba ranar lahira nan da ka fi bukatan abin da ka cire ka bada taimako za ka samu ninkin ba ninkiyan sakamakonsa shi zai sa ka ɗauki dukiyan ka bada to waɗannan munafukai Allah maɗaukakin sarki a aya ɗaya ya maimaita mana lafazi ko bayani kan abin da ya shafi tsananin rowansu sau biyu don a nuna mana cewa wato waɗannan mutane rowansu ta kai rowa a nuna mana cewa dalilin ne fa suke wannan rowa din ba su yi imani da cewa akwai ranar da za su samu sakamakon abin da suke ba dawa na dukiyarsu ba saboda haka babban dalili da yake nuna imanin mutum da yardansa akwai tashin al'iyama, akwai sakamako mai zuwa shine ya ciyar da dukiyansa fi sabilillah ya ci gaba kuma da ayyuka na alkhairi Allah ya ce ula'ika lam yu'minu waɗannan mutane ma'abuta waɗannan sifofi da aka ambata masu waɗannan maganganun lam minu ba su yi imani ba ba su yi imani cikakken imani ba ba su yi imani tsarkakakke wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba illa iyaka su dai sun bayyana muku musulunci a fili saboda kada ku yaƙe su kada kuma ku ƙwace dukiyarsu wannan ya same wannan ya sa suka bayyana muku musulunci yadda da a ce sun zauna a cikin kafirai watakil da suna nan ba su bayyana musulunci ba watakil da suna cikin rundunonin nan na kafirai da suka zo ya kanku amma sai suka bayyana muku musulunci domin ku nutsu da su ba za ka ɗauki takobi ka yaƙe shi ba yana cewa la ilaha illallah ba za ka kwashe dukiyarsa a matsayin ganima ba yana cewa la ilaha illallah ina fata an fahimci wannan sai in aka samu wani dalili ƙarar da ya bayyana haka shi sa, sai jina abubakar radiyallahu anhu lokacin da ya hau khalifanci wasu suka hana zakka a sai jina abubakar radiyallahu anhu ya yi azama ya yi yunkurin zai yaƙe su sayyidina umar radiyallahu anhu yace ta yaya zaka yake su alhali sun shaida da cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne sayyidina Abubakar radiyallahu anhu yace wallahi tallahi da suna ba da igiyan daura dabba zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam a yanzu su hana da zan yake su a kai ai an hana a yaƙi mutum ne in ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah ya kuma ba da hakkinta ya ce illa bi ha, sai da hakkinta to rashin hakkinta shine mai ne su hana shi na eh, zakka na daga cikin hakkin la ilaha illallah Muhammadu rasulullah saboda ka wannan wani hujja ne karara da suka bayyana ina fata an fahimta to sai sai jina bakar radiyallahu anhu ya bayyana cewa idan aka samu hujja za a yi yaki wannan ba komai bane daga baya shi kansa sai jina umar radiyallahu anhu ya gamsu da abin da sai abubakar radiyallahu anhu yake tafiya a kai to saboda haka waɗannan mutane sun bayyana musulunci ne domin su samu kariya na jininsu da abin da ya shafi dukiyansu amma asalin abin da yake ransu kafirci ne ba wani abu bane أولئك لم يؤمنوا فأولئك أشهة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تجر أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة هجاج أشهة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم ألا مدعوككين سركي سيبين أرنا ومتاني لا لا وانا أبن جشا في أيوكا وأنا متاني فأحبط الله أعمالهم أي أزهر Allah ya bayyana ƙarara na lalacewan ayyukansu cewa waɗannan mutane ba su yi aiki don Allah ba aikinsu bai hukunta a ba su lada aikinsu aiki ne wadda yake lalatacci saboda haka duk wani aiki da wani zai yi duk aikin da mutum zai aikata ba zai samu karɓuwa wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba sai an samu imani imani shine asali in an rasa imani to an rasa ne an rasa tubalin da za a gina aikin alkhairi a kai Allah shi taimake mu Allah ya ce wa kana zalika ala Allah yasira wannan al'amari ne mai sauki wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana wa mutane abin da ya shafi bacin ayyukan munafikai ya nuna wa mutane cewa ba su da wani sakamako wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah shi taimake mu ya hasibuna al-ahzab يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يود sarki ya ci gaba da bayani kan waɗannan munafukai har yanzu ana bayani a kansu ne Allah ya ce sabuna al-ahzaba lam zahabu. an ɗan yi buga in buga tsakanin Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu da ɗaya daga cikin jarumai na waɗannan mushrikai din sai yana baka radiyallahu anhu ya kai shi lahira mala'iku suka sanya tsoro a zukatan waɗannan rundunoni daban-daban na kafirai sa'an nan suka arita kare suka ɗiba a guje to duk da waɗannan rundunoni daban-daban sun gudu su munafikai yahsabuna al-ahzaba lam yazhabu munafikai suna rayawa a ransu cewa a'a waɗannan mushirikai da suka gudu nan fa ba su gudu guduwa na gabaki ɗaya ba suna ganin za su dawo suna ganin ba wai sun gudu ne a suna ganin da su dawo a ce sun gudu a matsayin sun yi rauni sun kasa an kore su suna ganin a'a ba haka bane yahsabuna al-ahzaba lam yadhabu suna ganin a'a ba su zai tafi ba za su dawo wa in iyyati al-ahzab yuwaddu law annahum baduna fil a'rab yas'aluna an abna'akum yas'aluna an anba'ikum su waɗannan munafikai suna ganin cewa idan rundunonin nan suka dawo tun da su ba su yi imani ba su ga kamar rundunonin nan an yaƙe su kenan sun tafi ba a'a suna ganin za su dawo har ma suna rayawa a ransu cewa idan waɗannan rundunoni na kafirai suka dawo dawowa na biyu to fa su waɗannan munafukan suke ga abin da ya fi dacewa da su ba shi ne su zauna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ba a'a abin da ya fi dacewa da su suna ganin shine su koma ƙauyuka su gudu ƙauyuka su zauna da mutanen ƙauyuka yas'aluna an anba'ikum idan sun ga wani wanda ya zo daga madina su tsare shi su tambaye shi ina labarin muhammadu da mutanensa yas'aluna an anba'ikum Allah ya ce walau kanu fikum ma qatalu illa qalila da a ce waɗannan munafikan sun kasance tare da ku da ba za su yi yaƙi ba sai ɗan kaɗan saboda haka su waɗannan munafikan har ma suna ganin su fa waɗannan rundunan rundunan ba su gudu ba za su dawo amma in har za su dawo bai kamata a ce su dawo kuma su same mu tare ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba suna munafurci raunin raunin su da abin da ya shafi rashin imanin su ba zai ba su dama su kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a filin yaƙi ba sai dai ne su gudu ƙauyuka idan sun gudu ƙauyuka duk wanda suka gan shi ya zo ko yana da labarin madina su tambaye shi ina labarin muhammadu ina labarin muhammadu an kashe shi ko ya yi nasara a kai ko ya yi nasara a kan waɗannan tawaga abinda suke rayawa kenan Allah ya ce wa laukanu fikun da sun kasance tare da ku a filin yakin ma qatalu illa ƙalila. ba za su tsaya su yaƙi ba sai ɗan kaɗan. sai ɗan kaɗan amma mafiya yawansu. ba za su taɓa sake jikinsu su yi yaƙi tare da ku ba ta yaya za a yi yadda Allah maɗaukakin sarki ya kwaɗaitar ya ba da labari na abin da ya shafi jihadi da abin da Allah maɗaukakin sarki ya tanadar da wa masu jihadi har kuma mutum ya yi fatan jihadi ya zo shi kuma ya gudu ƙauye yana neman labarin yaya labarin al'ummar musulmai wannan ai babu abin da zai hukunta haka sai abin da ya shafi munafurci Allah shi kare mu laqad kana lakum لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن kabira Allah maɗaukakin sarki yake cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana haƙiƙa ya kasance gare ku ku al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama sahabbai da sauran al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana hakika ya kasance gare ku cikin al'amarin annabi sallallahu alaihi wasallama uswatun a hafsu ko iswatun a wasu ruwayoyi din uswatun hasanatun abun koyi da yake na kwarai cikin al'amarin annabi sallallahu alaihi wasallama liman kana yarju Allah wal yawmal akhir cikin duk wanda yake fatan gamuwa da Allah subhanahu wa ta'ala lami lafiya wal yawmal akhir da kuma ranan karshe wa zakara Allah kathira ya kuma ambaci Allah madaukakin sarki ambato wanda yake mai yawa wannan aya asali ne da ke iya shiga kowane babi wajen koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama wajen wajibci na muyi koyi da annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi cikin dukkan al'amuran addini Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana hakika ya kasance muku cikin al'amarin annabi sallallahu alaihi wasallam abun koyi wanda yake na kwarai annabi sallallahu alaihi wasallam abun koyi ne ga al'umma ibn kathir rahimahullahu ta'ala yace hadhihi al-ayatu al-karima yace wannan aya mai daraja aslun kabirun fi ta'assi bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yace asali ne babba ma'ana tushe ne babba mariƙa ne babba wajen koyi da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama wajen maganganunsa duk maganan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ka yi koyi da shi wa af'alihi da ayyukansa wa ahwalihi da halayensa ولهذا أمر الناس بالتعسي بالنبي صلى الله عليه وسلم saboda haka Allah madaukakin sarki ya umarci al'umma da su koyi da halin annabi sallallahu alaihi wasallama yawan ahzab daga ciki abin da za a yi koyi da shi ko kuma duk ayar ta zo ne a jere cikin abin da ya shafi gazotul ahzab akwai abubuwan koyi tare da annabi sallallahu alaihi wasallama cikin gazotul ahzab abin da ya shafi haƙurin annabi sallallahu alaihi wasallama domin sai an yi haƙuri da adadin musulmai na farko tukunna dai waɗanda suka fara assasa wannan yaƙi makwabta ne na annabi sallallahu alaihi wasallam yahudawa ne mazauna madina ne hasadar annabi sallallahu alaihi wasallam bai zo cikin su ba bai sake su ba har ya kai su ga irin wannan yanayi har suka tashi daga madina suka je suka haɗa kai da mushrikan makka suka bafan da sauran kabilun larabawa domin su zo su yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallama suka bude runduna sama da mutum dubu goma sun fi maza da mata da matasa da yara da tsofi na garin madina ga baki daya aka ba da annabi sallallahu alaihi wasallam shawarin nan da nan maza maza a kewaye garin madina da rami aka rarraba aka rarraba zira'i arba'in wa mutum goma aka kama aiki gadan gadan wannan dole sai da haƙuri yana buƙatan haƙuri aka zo aka yi ta fama kun ga wannan haƙuri ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sa'an nan bayan an toni ramin aka kwashe ƙasa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin masu kuma yana cikin masu kwasan ƙasa sa'an nan kuma har yanzu bayan an toni ramin mushrikan nan sun iso kafiran nan sun iso ba wai an tafi an bar su bane ana nan ana murababa ana ganin yaya al'amari zai kasance ana kewaye da su kada su wasu su kirkiro wata dabara su iso su riski mutane da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga hakuri har Allah madaukakin sarki ya kawo mafita duk wannan akwai abun koyi ciki shaukani rahimahullahu ta'ala ya ce wannan ayar tana itabi ne ga abin da ya shafi waɗanda suka ki fita yaƙi tare da annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya nuna musu cewa lallai cikin al'amarin annabi sallallahu alaihi wasallama akwai abin koyi yadda ya ba da kansa ga wannan yaƙi ya fita wajen tonon handak domin taimakon addini domin a bayyana wa mutane yadda al'amari yake akwai abin koyi wajen annabi sallallahu alaihi wasallama sa'an nan ya ci gaba da cewa ko da a ce wannan ayar sababin saukanta wani abu ne khas ma'ana wani abu ne takaitacce da ya zo cikin jeri na yaƙi misali ayar sababin saukanta ya zo ne cikin jeri na gazwatul ahzab annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi haƙuri ya yi murabata an toni rami an ɗebi ƙasa abubuwa ne na wahala a kai an ji yunwa sosai sahabbai suna ɗaura dutse a cikinsu duk waɗannan wahala ne da aka yi amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi haƙuri aka ce to lallai cikin haƙuri da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a wannan yaƙi akwai abin koyi to malami ya ci gaba da cewa shi shaukani rahimahullahu ta'ala ko da a ce ayar ta sauka ne a sababin yaƙi na wahalar da aka sha amma dai babu wani ƙofa ko kafa da wannan aya ɗin ba za ta shiga ba cikin dukkan wani abu abun koyin mu wa? annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ba za mu yi koyi da wani ba ba a yaddar mana mu yi koyi da wani ba abun koyinmu mu shine annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama mu yi koyi da shi ta kowane irin abu na abin da ya shafi addini malam ya ce kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wa ma atakum ar-rasul wa ma nahakum anhu fantahu wa ma atakum ar-rasul duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya umurce ku da shi ruwa muku da shi fakhuduhu ku rike shi hannu bibbiyu wa ma nahakum anhu fantahu duk wani abu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku bari to ku nisanci wannan abu ku guje shi kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim qul in kuntum tuhibbuna Allah annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce masa qul ka faɗa musu in kuntum tuhibbuna Allah matukar kun kasance kuna son Allah subhanahu wa ta'ala fattabi'uni to ku bi ku yi koyi da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ku bi tafarkin annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yuhibbukumullah Allah subhanahu wa ta'ala zai so ku wa yaghfir lakum dhunubakum kuma zai gafarta muku zunubinku saboda haka alama babbar alama da take bayyana Allah maɗaukakin sarki yana son mutum shine a ganshi yana bin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ba a ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi gabar kai kuma ka yi yamma ba wannan ba alama ce ta Allah maɗaukakin sarki yana son mutum ba ba alama ne na mutum yana son Allah ba alama na mutum yana son Allah shine a ganshi yana koyi da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam idan muka duba ɓangarori na kyakkyawan halin annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma abin koyi ne gare mu wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya masa wasiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa la takdab karka ya fishi mutumin sai ya ga kamar abun kamar ya so ya kasa ya sake ce masa ausin ka min wasiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya kar kai fushi saboda me saboda duk wani mataki da mutum zai dauka mummuna zai dauka ne a sakamakon fushi kun ga wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shekar da kai fushi inda a ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana fushi aga bai kai matakin da yake ba saboda haka yana daga cikin kyawawan halaye wadda za a yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam roƙon afuwa da rangwame da jin ƙai da tausayi da rashin fushi ɗaukan komai na abin da ya shafi abin da ya shafi mutum ba komai ba Anas bin Malik radiyallahu anhu yace nayi hidima wa Annabi sallallahu alaihi wasallama na tsawon shekara goma amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba ce min me yasa baka aikata abu kaza ba me yasa ka aikata abu kaza wanda babu yadda za a yi Anas dan Malik radiyallahu anhu yana yaro a ce yayi hidima wa annabi sallallahu alaihi wasallam na shekara goma kai babba ma ya za a yi ka zauna da babba na shekara guda babu dan wani abin da ya shiga tsakanin ku na bacin rai dole sai an samu sai dai ya kasance kankani a daga a amene a kauna kai a kai to ina kuma ga abin da ya shafi karamin yaro to duk wannan a ah, kyakkyawan hali ne na annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya zama wajibi mai koyi da shi لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر duk wani lallai akwai abin koyi cikin al'amarin annabi sallallahu alaihi wasallama amma ba wai ga kowa ba liman kana yarjullah da mumini wanda yake fata yake son sakamako wajen Allah subhanahu wa ta'ala yake fatan haɗuwa da Allah subhanahu wa ta'ala cikin yanayi na lafiya Wani yawmal akhir sa'an nan kuma yake fatan samun rahamar Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da cewa ranar tashin alkiyama tana zuwa babu makawa babu abinda zai hana ranar tashin alkiyama zuwa me yake fata idan Allah maɗaukakin sarki ya kai mu tashin alkiyama ya samu rahamar Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka duk wanda yake fatan samun sakamakon aikinsa yake fatan samun rahama ya yarda da ranar lahira to lallai bai da abun koyi da ya wuce annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wa zakara Allah sa’an nan kuma ya ambaci Allah subhanahu wa ta'ala ambato ya ambaci Allah subhanahu wata'ala ambato mai yawa malami yake cewa ai a wannan jumla ta zo ne tana taksisi bayan ta ambaci abubuwa na am laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana hakika ya kasance gare ku cikin al'amarin annabi sallallahu alaihi wasallama abun koyi wanda yake na kwarai dukkan rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama abun koyi ne ga muminai amma sai aka zo aka kuma ambato abin da ya shafi ambaton Allah a ƙarshe taksis ba da ta'amin sai aka yi taksisi bayan an yi ta'amin bayan an ambaci abubuwa gaba ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam abun koyi ne ga musulmai cikin dukkan abubuwa sai aka zo kuma aka keɓance ambaton Allah domin a nuna maka wato muhimmancin hada kyakkyawan fata da kuma ambaton Allah subhanahu wa ta'ala sa'annan kuma koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam baya cika baya tabbata sai an haɗa kyakkyawan fata da ambaton Allah subhanahu wa ta'ala kafin ya zamanto an samu cikakken koyi tare da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama qasimi rahimahullahu ta'ala yake faɗa cikin tafsirinsa mahasin ta'awi yace wa'alam أن في الثبات على قتال العدو تبهير الأرض من الفساد يشي كسين كيف يكراتو كود أشي كرن تمه كسين أن في الثبات على قتل العدو للي وجن تبتا تهقولي يا كان أبو كان كنغابا تبهير الأرض من الفساد أقول سرك كي كسادك فساد أقول سرك كي كسادك daga sabawa Allah كي سركي Wata tazyinuha bil haƙƙi da kuma awata ƙasa da gaskiya wasala da abu da yake mai kyawo wadda ya dace wasala da kuma bin hanya madaidaiciya mimma jaza'uhu sa'adatu darai wadda kuma sakamakonsa shine samun wadata na duniya da lahira wal fawz da kuma samun dacewa da rabo da kyawawan abubuwa guda biyu shine kyakkyawan rayuwa a nan duniya da kuma kyakkyawan makoma da sakamako ranar tashin alkiyama tun daga bayananmu na jiya har ya zuwa nan duka bayanai ne da Allah maɗaukakin sarki ya yi wadda yake jan hankalin abin da ya shafi munafukai duk da cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kamar yadda maluma suka bayyana ya sauka ne a abin da ya shafi gazwatul ahza don a nuna wa al'umma musamman su kansu munafikai din a nuna musu yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi tsayuwan daka cewa su fa duba akwai abin koyi a ciki sa'annan mu kuma kamar yadda maluma suke cewa al'ibaratu bi umumul lafzi la bi khususis sabab abun lura shine gama garin lafazi ba iyakan sababi ba mu kuma aka ɗauki ayar aka ce mu sanya ta cikin cikin dukkan al'amuranmu mu koyi da annabi sallallahu ta'ala alaihi saboda aka kafin wannan aya duk maganar maganganun baya maganganu ne da ake da suke da alaƙa da munafikai har wannan ayar ma an nuna musu cewa akwai abun koyi ga cikin al'amarin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa ayoyin da za su biyo baya su kuma suna mana bayani ne akan muminai sahabban annabi sallallahu alaihi wa su ma yaya suka fuskanci wannan yaƙi ne su waɗannan munafikai da suka ga rundunan kafirai me da me suka yi mun jijji a baya ga abubuwan da suka aikata ga maganganun da suka yi ga razanan da suka yi da tsoron da suka ji idanuwansu yake kisfewa yake kafewa suke ganin kamar ake ganin in ka ga idanuwansu za ka ɗauka mutuwa ne ta zo musu duka ba sa yaƙi ba sa ciyar da dukiyarsu har ma suna cewa wato suna zaton cewa da za a shiga cikin suna suna suna ganin cewa su su ne masu ƙoƙari su ne masu karama su ne ma'aikata a abin da ya shafi wannan yaƙi din ba sa ba su taimaka ba wajen tonon kanda duk wannan hali ne na mene na munafukai Allah ya bayyana mana a baya to yanzu kuma Allah maɗaukakin sarki zai mana bayani na abin da ya shafi sakamako na muminai walamma ra'al mu'minun ولما رأى المؤمنون ولما رأى المؤمنون لحظة madaukakin sarki ya ce walamma ra'a almu'minuna al-ahzaba su kuma mu'minai al-ahzaba lokacin da mu'minai suka ga waɗannan rundunoni daban-daban na kafirai sun zo yakan su qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu suka ce wannan shine abinda Allah da manzonsa suka yi mana tanadi shine abinda ake ba mu labari wa sadaqa Allah wa rasuluhu suka gaskata Allah maɗaukakin sarki suka gaskata annabi sallallahu alaihi wasallama ganin waɗannan rundunan kafiran Allah ya ce wa ma zadahum bai ƙara musu komai ba illa imanan wa taslima face imani face ƙara musu imani da yayi da kuma ƙara musu miƙa wuya ga Allah da manzonsa ولما رأى المؤمنون الأحزاب lokacin da muminai suka ga waɗannan rundunoni na yaƙi ƙaru, haza ma wa adana Allah wa rasulu suka ce wannan shine abin da Allah da manzonsa suka tanadar mana Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu da Qatada suka ce abin da sahabbai suke nufi da haza ma wa adana Allah wa rasulu wannan shine abin da Allah da manzonsa suka tanada mana suka ce suna nufin ayan nan da take cikin suratul baqara أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب أولا آية Allah maɗaukakin sarki ya ce, Am hasibtum shin kuna zato, shin kuna rayawa, an ta da jannata za ku shiga aljanna ne kawai haka, ba tare da kun sha wahala ba walamma a cikin ladina khalu min qablikum amma idan kuna gani ko kuna jin labarin waɗanda suka zo gabaninku masafrumul ba'asa talauci ya shafe su wadarra nau'ukan rashin lafiya daban-daban ya shafe su wa zulzilu an girgiza su da nau'uka daban-daban na abubuwa na ban tsoro an yi musu barazana da kisa an ce za a kore su an kwace musu dukiyansu an kashe musu masoya an cutar da su nau'i daban-daban har suka haƙura dai a kayin musulunci Allah maɗaukakin sarki ya kai su inda suke a yanzu Allah maɗaukakin sarki ya kai su daraja maɗaukakiya Allah maɗaukakin sarki ya ce hatta ya ƙolar rasulu wallazina amanu ma'ahu mata nasrullah har annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama da sahabbai suna cewa mata nasrullah yaushe ne nasaran Allah maɗaukakin sarki zai zo Allah ya ce ala ku saurara inna nasrallahi qarib lallai nasaran Allah maɗaukakin sarki tana nan kusa duk waɗannan abubuwa da ya shafi waɗancan to kuma ku sani zai iya shafan ku illa iyaka duk wanda ya tsaya akan addininsa da shari'ar sa ya zamanto mai gaskiya to fa ya sani sakamakonsa shine abin da ya shafi aljanna saboda haka wannan aya kamar alkawari ne na Allah madaukakin sarki cewa zai jarrabi muminai shi yasa da suka ga waɗannan rundunoni na kafirai sai suka ce to wannan shine abin da Allah ya faɗa mana a wannan aya ne Hazama ma wa'adana wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu suka ce to Allah da manzonsa sun yi gaskiya dama an ce ba za mu shiga aljanna ba sai an jarraba mu to ga jarrabawan nan fa ta zo wa ma zadahum illa imanan wa taslima hakan bai kara musu komai ba sai dai imani da mai kauya wannan jarrabawa da suka gani sun san da cewa duk lokacin da aka tsinci kai cikin jarabawa abin da yake biyowa bayansa shine mene shine nasara wannan tsari ne na rayuwa duk lokacin da aka samu jarrabawa to alkhairi da nasara shine yake biyowa baya Allah ya ce wa ma zadahu wannan yanayi da suka tsinci kansu a ciki na kunci da wahala da yunwa da wahalan tono wa ma zadahum illa imani da ya kara musu komai ba sai imani da miƙa wuya wa umarnin Allah maɗaukakin sarki da kuma a'a wa Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine kawai abin da ya ƙara musu malumar ahlus sunna masu tafsiri da suka zo kan wannan aya sai suka ce mana wannan aya dalili ne da yake bayyana mana imani yana ƙaruwa imani yana raguwa yana ƙaruwa da ayyukan alkhairi yana kuma raguwa da saba wa Allah maɗaukacin sarki saboda haka bayani da ya shafi ƙaruwan imani da kuma raguwansa insha Allah ta'ala za mu yi bayani iya gwargwado gobe in Allah maɗaukakin sarki ya kai mu a dalilin yanayi na lokaci za mu haƙura a nan muna roƙon Allah maɗaukakin sarki abinda muka faɗa na daidai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ladansa abinda muka yi kuskure kuma muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته